Masu sauraro salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM a Nijar ɗin wanda suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta alfan rediyo da kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. yau talata biyar ga watan Disambar shekarar 2017 za mu waiwayi shin wa'ina aka kwana ne da maganar hukumar ba da tallafin karatu ta Tedford a Najeriya da ɗalibai a ƙasashen duniya suka ce sun musu da baibayi da kuɗaɗen da ya kamata su basu na karatu. wanda a watannin baya mun tattauna da ɗaliban da abin ya shafa muka kuma yi ƙoƙarin tuntuɓar su Tedford ɗin amma sun gaza yi mana magana. To masu waɗannan ɗalibai da muka tattauna da su a baya ɗin ba su tsaya a nan ba domin kuwa sun maka hukumar a kotu kuma ake fafata a gaban kuliya. Mun tambayi ɗaya daga waɗannan ɗalibai shin wai me ake ciki ne kuma me suke son cimma ne? muna ta kokari mu ga kan cewar an kwato wa mutane hakkin su malam usman mutum ne ya fi karfin gida fa a najeriya mm. kai ka san da yadda rayuwa take sai hankali amma ya ji an koro shi da shi da familinsa da ƴaƴansa da komai mm. to tsakani da Allah wannan ta bangaren diplomacy diplomasiya najeriya take da kunya ko ko su scholar din duk wanda aka kora za a ce dan najeriya ne amma me yasa mutane masu madafun iko ba za su tsaya su kalli abin da idan basira ba a yi maganin abu. Akwai amsoshin tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram duk suna nan tafi. Yanzu bari mu fara jin amsoshin naku na tambayar da muka yi muku cewa ta yaya mu da kanmu za mu taimaka wajen inganta matakan ilimi a ƙasashenmu. Sakon farko ya fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce salam yau da gobe. A gaskiya yanzu zai wahala a ce ga wani shiri ko tsari da za mu yi domin taimaka mu ilimi a ƙasashenmu, domin an baro shiri tun baya. Idan har ana so mu iya bada wata gudunmuwa a ɓangaren ilimi, to dole sai ilimi daga matakin firamare zuwa jami'a ya koma kyauta. To sai kuma sakon Habibu Sa'idu Sakwai ya ce da Arabi Muhammad Gidan Madi suka ce salam yau da gobe. Hakika yadda za mu taimaki kanmu da kanmu wajen inganta matakin ilimi a ƙasashenmu na farko dai goyon bayan iyayen yara na biyu kuma ingantattun malamai masu koyarwa na uku kuma sai mun sa himma da ƙwazo wajen inganta ilimin na ƙasashenmu. To sai Buhari Yahaya Unguru jihar Yobe ya ce salam yau da gobe hakika za mu iya taimakawa ta hanyoyi kamar haka. misali buɗe makarantu taimakawa da kuɗin aljihunmu sadaukar da wani lokaci domin koyarwa fi sabilillahi a cikin makarantunmu da dai sauransu allah ya samu dace ku tashi lafiya sai adam aliyu tela gurum da ibrahim ango da ibrahim sinio pambeguwa suka ce assalamu alaikum filin yau da gobe a gaskiya ilimi shine a kan gaba da komai don haka ya kamata a tallafawa matasa irin mu waɗanda suke da hali su taimakawa waɗanda ba su da hali domin su samu ingantaccen ilimi wanda nan gaba za a yi tutiya wato alfahari a ƙasar tamu sai kuma malamai sannan su ma ɗalibai su dinga girmama su ta yadda za su ji daɗin karantar da su ku tashi lafiya. To Allah ya sa sai kuma Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Potuskum tare da Fatima Usman suka ce duk ma da duk sai kun zaba. ok to wai sako ana mana fige mu ne a shi eh. duk sakon ma sai kun zaba ne kuke <laughs> hawa ke na zike nufi ko eh. to gaskiya in har babu taimakon gwamnati to da wuya mu mu taimaka wa junanmu don hatta kuɗin rijistar wa egg da neko da wuya mu mu iya biya to sai kuma wasu gwamnati tana ɗauke musu nauyi amma daga ƙarshe sai ka ga sun fito ko sun fita da sakamako maras kyau wato f9 duka abun ba daɗi. <laughs> To sai Ibrahim Muhammad Karasuwa ya ce yau da gobe mu ma al'umma mu wato suka ce mu ma al'umma muna da dama da za mu inganta ilimi a ƙasashenmu mutane saboda makarantu a unguwanninsu domin su rinka koyar da yara da suke zuwa makaranta da wanda ba sa zuwa makaranta domin a samu ilimi mai karko ga al'umma baki daya ku tashi lafiya yau da gobe sai kwamarar zakar wai adamu kwantagora ya ce hakika muna da gagarumar rawa wurin inganta harkokin ilimin kasashenmu na farko dai yana da kyau mu iyaye mu rinka sanya ido tare da bibiyar irin darussan da ake koyarwa diyanmu 'ya'yanmu da ke mm. a duk lokacin da suka dawo daga makaranta mu rika zaunar da su muna tambayar su me aka koya musu a makaranta hakan zai sa mu san irin abubuwan da ake koyar da su idan har ana koyar da su abubuwan da basu dace ba sai mu hanzarta zuwa makarantar domin binciken malaman tare da jan hankalin su akan su rika koyar da ɗalibai kyawawan darussa to sai kuma ya damno azare da prince tasi ibn abdullah azare suka ce kafa kungiyoyin tallafawa fannin na ilimi da ma tallafawa yara marasa galihu da uniform wato kayan makaranta kenan da mm. littattafai da sauransu na ɗaya na ɗaya daga cikin hanyoyin da idan muka bi fannin ilimin yaranmu zai ci gaba To sai Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce to kamar yadda muke da ɗimbin matasa waɗanda suka kammala karatu amma babu aikin yi sai su rika zuwa makarantu na gwamnati don ba da tasu gudunmawar ga 'ya'yan talakawa. sai sadi energy tandar fatuskum ya ce ilimi garkuwar dan adam hakika mu da kanmu za mu iya taimakawa wajen inganta matakin ilimi a kasashenmu idan muka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin hannu ɗaya baya ɗaukar jinga majinka. Mm, mm. <laughs> to sai kuma ashirin lawal na goma ruwan ɓaure ya ce salam yau da gobe. Hakika ilimi shine ginshikin rayuwa kuma tabbas rayuwar da babu ilimi a cikinta a to rayuwa ce mai rauni don haka muna da gudunmawar da za mu baiwa ilimi a fuskar baiwa ta fuskar baiwa malaman makarantu haɗin kai wajen tura 'ya'yanmu makarantu a kan kari kuma cikin lokaci wannan kaɗai idan muka yi ba karamar gudunmawa ba ce ga ci gaban ilimi a kasar mu ku tashi lafiya. To sai Umar Adamu Katagum ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Ni a gani na tabbas akwai hanyar da zamu bi wajen inganta ilimi a kasashenmu. Da farko dai ya kamata masu ruwa da tsaki a harkar ilimi su mai da hankali tare da sa ido game da ingancin karatun yara tun daga nursery har jami'a. Kai kuma a matsayinka na uba idan yaronka ya dawo daga makaranta ka ka tambaye shi wani darasin aka musu idan kuma da dama ka ƙara maimaita masa abin da aka koya mm. musamman Najeriya da Nijar. Mm, sai Muhammad Salihu ƙauren na moda ya ce 'yan magana suna cewa sai da ruwan ciki akan ja na rijiya. Mu al'umma muna da taimakon da muke iya bayarwa don haɓaka ilimi a yankunanmu, wanda ya ƙunshi marawa tsare-tsare da manufofin gwamnati baya da kuma bayar da tamu gudunmuwa daidai ƙarfinmu. Mm, haka yake. To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce ta hanyar baiwa ilimi muhimmanci a daina yi masa rikon sakainar kashi kamar yadda wasu iyaye ke yi zaka ga sun bar yaransu a gida suna ta wasa ba tare da sun tura su makaranta ba ba zai yi a ɗaura wa gwamnati nauyi ba ka cokam saboda haka su ma jama'a suna da rawar da za su taka domin gudu tare a tsira tare to sai dauda hudu unguru ya ce salam yau da gobe ta yadda za mu taimaka wa kanmu wajen inganta ilimi a ƙasashenmu shine wajen tuntuɓar 'ya'yanmu idan sun dawo daga makaranta me ake yi musu idan mun sani sai mu ƙara karanta musu tuni ko kuma mm. to gaskiya yin hakan zai taimaka wa yaranmu wajen fahimtar abin da suke koya amma akasin haka gaskiya yana rage wa yara ƙwazo na gode yau da gobe shirin matasa mai albarka <laughs> Sai Alhaji Kabiru Highlanders sai ce yau da gobe yadda za a yi shi ne mu cigaba da kwadaitar da 'yan uwa wajen kokarin su yi kokari wurin koyon ilimi da kuma mu dinga taimaka wa yaran da ba su da masu biya musu in muka yi haka to muna taimaka ma yau da muna taimaka ma kanmu ne yau da gobe ku huta lafiya ku ji daɗin ku kuma eh, Allah to kai ma ka ji daɗin ka <laughs> to sai Umar Adamu Katagun ya ce nuna halin ko in kula a bangaren ilimi a mu na taka muhimmiyar rawa wajen taɓarɓarewar ilimi don haka muddin muna so mu inganta ilimi a mu ya zama dole mu tashi tsaye mu yi amfani da dukiyarmu ƙarfinmu da ma bakunanmu don samun sauyi mai ma'ana ta wannan fanni. to sai mu ce saboda lokaci dole mu dakata haka za mu ce safina da hafsa sai an jima <laughs> to baya ga wannan kuma game da maganar da muke ta ted da kuma rikicin da suke ta tafka da su da ɗaliban da ya kamata su karɓi tallafi a ƙasashe mun na tattauna da ɗaliban da abin ya shafa tun da ted ta ki samuwa inda kuma muka ji shin yaya aka yi wannan zargagungun ɗin ted fund ya zarge su masa kafafu har zuwa yanzu Assalamu alaikum rahmatullah. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Usman. saboda wa muke magana saboda masu sauraro ora suna na da dutse sai mm. daga cikin waɗanda suke da matsala da hukumar tallafin bai na najeriya wanda ya biyu bakwai ya taɗa mana kafa ya hana mu haƙunan mu na san cewa a watanni ah. kamar shida da suka wuce wuraren kusan kotun wurin jun ne mun yi magana da ku ba ɗaya ba ba biyu ba muka tattauna da wasu ku bayan kai kanka mun yi iya ƙoƙarin mu domin wai abin da muke cewa aikin jarida a turance balance saboda mu kawo daidaito na kowa ka ji bayanin tsakaninsa mun yi iya kokarin mu ga cewa mun samu tattaunawa da su hukumar ted fund domin me su ma mu ba su tasu damar kamar yadda muka ba ku damar kuka kukan ku su ma mu ji nasu kare kan ko kuma nasu kukan to mun yi iya kokarin mu gaskiya balarabe abu ya faskara akwai yan jarida abokai na ma da nake magana da su nake cewa ko akwai wanda ya san su ko wanda ya san shi shugaban wurin ko makamancin haka suka ce to ai duk su ma kowa ya iya kokarin sa ba wanda ya iya yin magana da su to abinda ba mu gane ba ne an ki magana ne da gangan a'a an hana sauran su magana ne saboda ai akwai ofishin da ake kula da maganar yan eh, jaridu ko hulɗa da jama'a duka abu da ya faskara to saboda haka sai muka ce to mu mun riga mun iya namu mun kuma fita hakki to saboda mun ba su dama kuma ko gobe suka neme mu da kansu zamu ba su dama su yi magana yawwa saboda aikin kenan to na san cewa an kai kotu me ake ciki maganan kotun ku dan na san har wakilinmu ya taba zuwa ya wakilce mu mu ji me ake ciki gaskiya ne gaskiya ne eh a nan gaskiya kamar da ka samu labarin kan cewa mun je kotu mana kotu kuma ka san ma kotu ita kamar mace ce mai ciki mm. ba a san me za ta haifa ba mm. to amma hakikanin gaskiya mu saboda abubuwa sun mana yawa mm. muna ganin kan cewa an yi mana turin jika ka mutu an tura mu kuma an zo an hana mu haƙoƙinmu sanin kanka ne ka san a tura mutum ya fita waje ba tare da an ba shi kuɗi ba just like ana kashe wannan mutumin ne to haka aka mana tsirin da suka mutu hmm. to mun kasa hakuri mun je kotu an hmm. aika wa bofa na ɗaya bai zo ba an aika masa na biyu bai zo ba an aika masa na uku bai zo ba an aika masa na hudu ma bai zo ba hmm. to saboda haka a yarda masa samu ya turo wakilansa na kotu to wakilan da ya turo malam usman abin mamaki shi ne waɗannan malaman da suka tafi karo karatu hmm. karatun nan ba kansu zai yi musu amfani amma zai fi wa najeriya ita da kanta amfani hmm. to da aka je sai babba ya je ya ɗauki fan senior advocate of nigeria femi falana hmm. sai ya je ya ɗauke shi ne zai kare shi to abin mamaki shi ne mu nan daga cikin mu akwai ɗaliban baffa a makarantu amma kuma baffa ya hana kuɗi kuma ya zo yana ba wa femi falana kuɗi to kaga baffa kamar yana daba kan sauka ne kamar yana daba kansa wuka ne mm. da da haka femi falana ya zo shi kuma inda femi falana ya yi rashin sa'a mm. shi ne lauyan da muka fara ɗauka muka ce yana so ya yi mana ya kwato mana hakkin a wajen bafa mm. saboda har ya turo mana da email address ɗinsa mun aika masa da duk wata matsalolin da abin da yake faruwa da checkpoint kuma daga baya sai muka ji bafa ya ji ya ɗauki falana da saboda haka da ya ɗauki femi falana sai muka ci tun da abun ya zo da haka mm. mu in Allah da za mu yi tafka hanci tunda alhamdulillahi malamai ne na manyan makarantun Najeriya mm. ko ba komai dai ana tunanin sun san abin da suke yi kuma according to ethics na legal practice mm. bai kamata a ce ka ji bangare ɗaya ba suna so ka kwato masa haƙƙin sannan kuma ka bayar da su ka je karɓa ɗayan. Sai maka ce akwai NDA akwai disciplinary committee wannan kwamiti ɗin sai muka rubuta falana neta mun rubuta masa takarda muka yi masa rikolin muka ce masa to a rana kaza lokaci kaza ka yi magana da mutanen mu kaza mm-hmm. a rana kaza lokaci kaza ka aiko mana da imel ka ce a tura maka mm. a rana kaza rana kaza ka yi kaza mm-hmm. muna so ka duba ka gani a legal practice wannan abin da kai is unethical yes ya saba ma doka mm. to a haka ake mun zauna za a zauna wannan alhamis din da ta wuce talatin da wata mm. za a zauna sai muka samu wani tsokaci daga wajen su sufa rana din suna mm. roƙo kan cewa da Allah a ɗanɗaga musu lokacin zuwa wani lokaci suka kai shi zuwa ashirin da biyar ga watan Januari. Januari. Mm. Muka ce shi kenan a bari ashirin da wata zuwa Januari. Mm. Amma magana ta gaskiya shi ne. Shi babba babu abin da zai iya cewa. Mun fi karfin babba. Dalilin da ya sa nake mun fi karfin babba shi ne. Saboda wannan kes ana maganar 'yan Najeriya ne gaba ɗaya. Kuma kakar zaɓe ce take tahowa. Shi shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ya sani kan cewar ya kamata a ce duk wanda za a sa a wajen da za su dinga kula da harkokin jama'a mm. ya kamata a samu mutane waɗanda suka san abin da ya dace mm. waɗanda kuma ya kamata su yi abin da ya kamata mm. to abin da ab boko yake cewa shine mun tafi ba bisa ka'ida ba to mu kaddara ma mun tafi ba bisa ka'ida ba malam usman mm-hmm. idan ba bisa ka'ida muka tafi ba yaya za a yi mutanen da suka tafi shekara biyu kafin a naɗa ka ofis sannan ka zo ka kawo wani policy ko guideline sannan wannan guideline in ya shafi waɗancan mutanen a ina ganin inda ake wannan policy din na magana ya rushe ka mm, ka ce ka kara ita ma gwamnatin Najeriya gwamnatin Buhari da ta zo ta ce akwai abubuwa da yawa da layi ta shata ta ce kara kara yawwa to mm. haka ya kamata shi ma mm. ya ce shata layi to abin da ya bamu mamaki shine muna ta kokari mu ga kan cewar an kwato wa mutane hakkin su malam usman mutum ne ya fi karfin gida ba a najeriya mm. kai ka san da yadda rayuwa take sai hankali amma ya ji can an koro shi da shi da family sa da ƴaƴan sa da komai mm. to tsakani da Allah wannan ta bangaren diplomacy diplomasiya najeriya take da kunya ko su scholars din nan wanda aka kora za a ce dan najeriya ne amma me yasa mutane masu madafan iko ba za su tsaya su kalli abin da idan ba tsira ba a yi maganin abu mm. to yanzu ku misali in yace za ku fito wajen kotu ku yi sulhu yaya kuke kallon abin to ai dama magana ta yace malam Usman mm. dama sulhu shi muka nema tun daga farko mm. saboda mun rubuta masa wasiƙa sai da muka rubuta kafin mu je kotu sai da muka rubuta masa wasiƙa mm. muka rubuta fa wasiƙa muka ce dan Allah muna so ya kalli abin nan da idan basira waɗannan ba su da laifi waɗannan malaman da suka tafi mm. saboda duk wanda aka tace shi ya tafi karatu ya tafi karatu karan kansa yana tunanin za a bashi kuɗi ba tare da an sa hale masa ba ai wauta ce wannan ko amma makarantun ka sun sa hale maka sun kuma makarantun nan su ne suke da damar da za su zaɓi wanda zai tafi karatu kuma suka ce ku tafi za a ba ku kuɗin ku mm. kuma suka baka takardama suka baka takardama Ka hmm. tun da ka sa kai ba da ka zo tun da kai ma kana ɗaya daga cikin ma malami ne shi ma hmm. ne hmm. to me yake so kenan mutanen da ake so a samu a ga kan cewa Najeriya ita ma ta tsaya da kafa ta tana kwamfutin da sauran kasashen duniya sai kuma yanzu yanzu ka ce na ilimi kafa to to wannan akwai magana kenan to yanzu misali wannan magana da ake ciki na san tun lokacin da muka yi magana a watannin baya akwai waɗanda suna can ba su dawo ba akwai waɗanda kuma kuka daddawo abun ku saboda kun ga abin ba zai yiwu ba shin waɗanda suke can a kage har yanzu suna can duka a kage koko wasu sun dawo koko duka sun dawo koko wasu sun karasa da kansu kawai malam wasu wasu sun dawo eh. wasu kuma suna can a rike hmm. wasu a rike musu wuya an hana su ci gaba saboda ana bin su kuɗi ma sun kasa dawa hmm, saboda kansu tafi kuɗi ya ga nan yau ba ko shekaran jiya nan naji an yi kwabarin an yi BBC ta yi hira da mutanen Ingila eh. mutanen Ingila suna nan sun rasa yadda za su yi su ma suna cikin damuwa hmm. kuma dai harkar tattalin ɗin ce ya da gwagula abubuwa amma idan ka'ida ce ai kaga ya kamata a ce duk wanda ya tafi karatu ma ya kamata ma a yaba masa ba ma taɗe masa ƙafa ba a yaba masa ba ya yi ta ya tafi da yana so da ta gaba haka ya kamata hmm. ma Abdullahi Baffa Buce ya zo ya ce kowa bai iya ba shi kaɗai ya iya wannan harka ta magana ilimi da ake yi shin wai ko ko yan Najeriya sai eh, ta abin da Bature yake cewa individual sai kowa a kan kanshi yi wani abu ne sannan abin zai gyaru ne ko yaya kuke kallon abin ku malamai ah, to gaskiya magana ta gaskiya akwai gyara a harkar ilimi na Najeriya Mm. akwai gyara a harkar ilimi idan har ana so harkar ilimi ta najeriya ta tafi daidai yadda ya kamata sai an cire siyasa da harkar ilimi magana ta gaskiya ke. kuma sai an tsaya an duba kan cewar kasashen wanda da muka ci gaba yanzu yanzu sun rike ilimin na kuma sun yi mana shar sun mana fintinkau ba wani abu ba ne yasa suka yi mana fintinkau saboda sun tsaya wajen ilimi abin da ya kamata aiwa ilimi suna yi masa kuma ba sa wasa da shi ba sa compromising na standard to idan ba haka aka tsaya aka duba ba masu madafan iko suka tsaya suka rattaba hannu akan irin waɗannan dokokin wanda za su yi maganin irin waɗannan abubuwan a Najeriya to ina gaya maka gaskiya ƙasar na mai tatu yanzu ma tatu ta wuce Najeriya saboda ilimin nan duk duniya da ba za su suke rawa da ba za ilimi suke rawa to saboda haka in dai ba tsayawa aka yi aka kawo wata doka wani policy mai kyau hmm. wanda zai taimaka wa ilimi a Najeriya ba to ina gaya maka ƙasa ne tatu ma ta zo ta wuce Najeriya to mun gode sosai malam Balarabe Dutse sai mu ce in lokacin zaman sulhun yayi na watan Janairu din ko kuma an shiga kotun ne ko ma ya aka yi dai muna fata za ka tuntuɓe mu saboda mai magana da ku inda hali ma har da kila lauyan da ya tsaya muku. To insha Allah malam mu godiya miki malam Mun gode sosai. Godiya miki malam. Masha Allah. Da zaki na Ba fada da malam badaran ba kara mara ko ba kafan ya bi da allo ya yi rubutu ya rike tarbe kullikin hoshi ya bi da ya ga takardu. ga kudade ya ga sardu ya iya kyauta ba. Kun ga makafi sun nufi rafi kun ita da su kun ga tokar a kuma fada da malam badaran na ja kunnan ku ba kara mara ko ba kafan ina ya ce. ya bi da allo ya yi rubutu ya rike sarbe. Kulli jimoshi ya bi da randu ya ga takardu. kai tsaye muna tare da mai fashin bakin al'amura musamman akan harkar ilimi Malam Kabiru dan Ladi Lawanti. Mm, to salamu alaikum Malam Kabiru. To ka ji ma eh, Naziru sarkin waka ce ba fada da Malam Badaran. <laughs> Barka da shigowa. Eh, wato lamarin ilimi an yi magana, eh. kowa ya yi magana. Yawwa. A kasan nan ba wanda bai magana ba akwai hmm. zan iya tuna wani abun da marigayi hmm. da bala Usman ya taba faɗi. Eh Allah ji kanshi yayi. Sun gayyace shi akan ya zo ya yi magana game da yadda za a farfado da harkan ilimi. Hmm. da ya je wurin sai ya ce musu su je su nemi recommendation da suka bayar tun a 1980 something na manta wace shekara ce wato irin tsokacin da suka bayar ya kamata duk wani abin da ya kamata a yi don farfado da ilimi a ƙasar nan yana cikin tsokaci a riga an gaya wa mutane to yanzu abin da eh, kuka tambaye ni game da mu a namu wato matsayinmu na mu mutanen ƙasa eh, mutanen kasa me za mu hmm. don inganta ilimi shi ne mutanen ƙasan da shugabannin dukkan mu yan Najeriya ne yawwa kuma ilimi shi wato kamar yadda wannan malamin da kuka hira da shi ya faɗi shi ne hmm. dole sai mun ɗauki ilimi da muhimmanci hmm. kafin a ce mun warware matsalan ilimi a ƙasar nan hmm. wato eh mutane su gaya maka cewa ya kamata a ringa buɗe makaranti irin na al'umma wato community primary school da secondary school ko kuma waɗanda suka gama makaranta hmm. su ringa ɗaukan darussa suna ɗaukan ɗalibai a unguwanni su suna ba su darussa hmm. amma duk wannan kawai hanyoyi ne kawai da ake wato na wadda ake cewa shortcut wato abi doshi ake cewa ko kuma a yanke hmm. don maganin al'amarin wato duk na abubuwan da muke yi a kai dole ne gwamnati ta tashi ke eh, lallai da gaske take tana so ta gyara wannan al'amari na ilimi hmm. kaga tukun daga farko daga irin ainihin tsare-tsare na ilimi hmm. za ka tara gwamnatin tarayya tana da tsarin ta na daban gwamnatocin jihohi suna da tsarin su na daban wanda gaba ɗaya za ka tara ya kamata a ce tsarin nan ya tafi akan cimma wani manufa ne na kasa gaba daya. Hmm. To amma sai aka ce wai a yi wasu tsare-tsare wanda yake saboda ainihin al'adu da yanayin mutanen ƙasa hmm. kowace al'umma ta je ta shirya ainihin tsari wanda zai zai daidai da ainihin al'ummar ta wannan ba karamin kuskure ba ne. Hmm. Dole a koma kan tsari din a ce wato oh, wannan shine tsari na ƙasa Najeriya ga abin da take so ta cimma na ilimi sannan kowane tsari da za a yi na ilimi ya kasance ainihin burinsa shine cimma wannan manufa da ainihin ƙasa ta sa na mm. cimma ainihin burin ilimi. Mm. Duk ma wayan abubuwan da ake magana yanzu kaga an maganan cewa education for all a 2015. Yawa ilimi ga kowa. 2015 eh, gashi mun shiga eh, muna neman 18. Najeriya ta sanya eh Najeriya ta sanya hannu a wannan abu. sannan tun da muka dawo kawai sai dai abubuwa na na takarda mm. da tsare-tsare wanda yake duk ta su kare a ba yan kwangila abin da ake kira supply na takardu ko kuma gine-ginen azuzuwa mm. inda ma aka yi azuzuwan ke mm. ba wanda ya damu da ainihin malamai da suke koyarwa a wayannan makarantun ko kuma ainihin abubuwan koyarwa a makarantun mm. sannan nawa ne aka ware a kasafin kuɗi na kasa saboda ilimi daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihohi da kuma ƙananan hukumomi duk waɗannan abubuwa dole sai mun sa su a cikin al'amuranmu maganar da muke cewa wai a mu a matsayin mu na jan kasa mai zamu mu taimaka me kwabo da tabbatar maka duk wani eh duk wani abin da wani dan kasa zai yi in mm. baya cikin tsari na aikin gwamnatin mm. ko kuma abin da gwamnati take so ta yi mm. akwai abin da ake kira political will wato yawa ne wanda ake yawa in ma kana so ka taimaka ilimi in gwamnati bata sa hannu ba akwai abin da ake cewa akwai limit na abin da za ka yi kai a matsayin na na na mutum Mm. saboda ka duk abin da za mu yi saboda dole sai mun zauna mun duba an tsari tsare an samu matsala shekara kamar shekara talatin da suka wuce mm. an samu matsaloli amma yanzu me ya kamata a yi a gyara waɗannan matsaloli abubuwan da ya kamata a yi eh, a ɗauko abu daga ƙasa eh daga ƙasa amma yanzu misali malam eh. kabiru lawanti yanzu misali muna da masu kuɗi mm. na gani na faɗa na a zo a gani hamshakai misali idan har gwamnati tana da raunin yin wannan abun shin su kuma zuciyarsu ba ta da tunanin cewa to bari mu zo tun da gwamnati ta kasa bari mu tallafa saboda 'yan ƙasa su ƙari saboda mu muke da arziki mu muke da kana ga irin wannan ko kuma su talaka su ce bari mu yi gangami mu dan hada wata yar gidauniya wanda mai kwabo da ɗari zai jefa kila a tallafa harkar ilimi a cikin aljihu duk ba za a iya irin wannan misali ilimi ba abu ne ilimi ba abu ne kaman eh, tara kuɗi a sai a mutane abinci su ci ba shi ba haka yake ba mm-hmm, to ya yake wato abinda mutane kamata su gane mm. duk wannan za a iya yin shi ga tara mutane kuɗi su sai abinci su ci hmm. tara mutane kuɗi su gina hanya hmm. tara mutane kuɗi su gina gida duk wannan za a iya yin shi amma ilimi baka baka yawa ilimi irin wannan shi gidan. to nisa ilimi yana yana hmm. bukatar abinda abinda bature yake cewa ainihin holistic approach wato abu ne wanda yake ya shafi komai da komai aka cewa gwamnati ta gaza saboda kana da kuɗi bari ka zo ka bai wuce a tsari a ce a gina makaranti masu kuɗi ko makaranti na al'umma ba mm. ci gaban waɗannan ya kaga shi wani mai kuɗi ya gina makaranta abin da yake dubawa ba riba ba wai inganci ilimin ba riba yake dubawa mm. ba wanda yake magana ingancin ilimi a makarantun kuɗi mm. riban da zai samu shi yake dubawa a koya wa yara turanci su fito suna turanci kamar yaran da aka haifa a ingila amma in ka tambaye su ilimin babu babu amma akwai turanci a baki mun zauna a jami'a mun ga irin waɗannan abubuwa eh. amma in kana so ka koya wa yara ilimi in dai har ilimin ake so a samu dole ne yara su ainihin je makarantun da ake cewa public school wani abu da eh, suka ci gaba makarantun gwamnati kenan da suka ci gaba haka suke yi mm. Eh, to amma misali malam Kabiru eh. ya haƙuri ban mm. katse ka ba yawanci zaka ga cewa matsalan nan zaka ga mi isa sai a irin kasashen mu na Afirka ne zaka ga ba Najeriya kawai ba zaka kama a Najeriya zaka kamar akwai sakon Musa Hadarin Asuba daga Damagara wanda ya aiko mana ta shafin mu na Instagram yace salamu alaikum yau da gobe gaskiya ne a gani na ta hanyar sanin ciwon kanmu da kuma ladabi da biyayya ga mu da iyayenmu to duk wanda ya cika waɗannan ka'idoji to shine yana ga Allah zai sa a tafi daidai to a tashi lafiya yau da gobe shin yana da nasaba da maganan cewa eh, ɗabi'u wane ne duka yaya abin yake ya shafi ko ina kuma afirka ɗabi'u dole su shafi harkar yadda mutane suka ɗauki ilimi shi kansa hmm. ai ɗabi'un namu na rashin bawa ilimi muhimmanci shi ya jawo matsalar da ilimi ke kewaye saboda mu ba mu ɗauki ilimi da muhimmanci ba musamman ma kamar mu a yankin mu na arewacin najeriya hmm. tunda tun daga farko ma ai ilimin kansa ba mu yarda da shi ba hmm. saboda haka dole ne wannan tunani duk da an samu al'umma da yawa wanda tunanin su akan wannan ya canza hmm. to amma kuma babu makarantun da su da su ilimi din babu wato abun da yawa fama lan dole gwamnati ta tsaya ta ce za ta yi abun da kanta fa eh, in wani maganan abun nan wannan tunani na yan jari hujja na cewa a'a yanzu dole kowa ya sa kaza dole a yi kaza wannan duk ba zai kai mu ba hmm. ƙasa tana cikin matsala ilimi ya ruguje gwamnati ta fito ta ce lallai musa dokar ta ɓace harkar ilimi dole a gyara wannan harka ta ilimi. to malam kabiru ta yaya. sabe ko wani sare-saren mm, rasta a je daga kasa a sare cikin abun a yi eh. maganin shi. To Malam Kabiru muna fatan wani daga cikin gwamnati yana jin wannan mm. shiri da muke yi wani kira za ka yi musu na gyaran da ya kamata su yi din. farko dole a ɗauko wannan gyaran daga ƙasa mm. gyara daga ƙasa shine a koma ainihin tsare-tsare na ilimi da aka yi mm. tun daga baya a ganin cewa a ina ne muka yi kuskure a tsare-tsare mu muka watsar sannan sai a mm. duba yadda za a gyara yawa muka watsar da ainihin tsari din yanzu ai matsalan da ake da shi tsari ne wanda muka ɗauko wanda su kansu ƴan ƙasan ba san ina ne ma wannan tsarin ya dosa ba saboda haka dole mu koma a kan tsari din mu ga a ina ne muka yi kuskure a tsare-tsaren da muka yi na ilimi to daga nan za a faro gyara din makarantun mu na an yi wannan abu ba wai fa yanzu aka fara ba hmm. na tuna lokacin da muke jihar Bauchi an yi wannan tsarin a shekarun 1980 zuwa 89 hmm. tsari ne mai kyau kuma yayi kuma duk wanda ya yi karatu na primary school zuwa secondary school a jihar Bauchi a wannan lokacin zai gaya maka cewa makaranti dai a wannan jiha ta Bauchi kan hmm. eh, sun fidda ɗalibai waɗanda yake ana alfahari da su a duk inda ka je a ƙasar nan saboda haka dole ne mu koma wannan tsari din To mun gode sosai malam. To mun gode kwarai da gaske malam. To Allah ya samu dace mun gode da lokacinka. To madalla to kabiru lawanci kenan shi ma ɗaya daga cikin ɗalibai kuma malamai a yana koyarwa shi a mm. jami'a Ahmadu Bello da ke Zaria za a yi bayani mai gamsarwa mm. wallahi yanzu lokaci kan ba zai bar mu ba eh so Sodangi <laughs> Hafsat dan mai sorbar sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniya mu ne Aidin Otko sai kuma wadda ta hada mu a Facebook live wato Maryam Bashir Bugaji ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa